daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zagon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. a yau Laraba 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar matabar a bari. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. A yau shirin na yau da gobe zai yi magana kan wani al'amari mai tsimarai, mai tada hankali da ba da takaici. Ba kuma komai bane illa wannan ɗabi'a ta fyaɗe da yake neman zama ruwan dare gama duniya a cikin al'umma. Ranar 25 ga watan Nuwamba dai ita ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe don yin tuni da yaƙi da musguna mata da yara ƙanana. A kuma daidai wannan lokaci ne wata yarinya 'yar shekara biyar ta rasa ranta sanadiyar cin zarafi na fyaɗe mai ban takaici. Shirin yau da gobe ya gana da mahaifiyar wannan yarinya a cikin alhini da takaici inda ta bayyana mana yadda wannan al'amari ya kasance. ni da asuba dai novel 30 ne lokacin makarantar su karye tara sun yi kari sun huta nake su zo a kudin makaranta ita take bata su kananta za su makaranta tare shi yake iya so kudin makaranta nake sabo ita batta son kudin makaranta nake banna baka shi ya gudu bai sa riga sai wando kadai ka eh yara sai na dauki ijabi na goyi kanan shi na huta da shi ina bi shi da riga a hannuna nike saboda ita bata sun kudin makaranta nike i eh, nike ni ma ban na baka saboda tare kuke sai ta iya iya kuka na raka su yake bayya zuwa na lalabe ta shi ya tahi na ta yi sayan kayan miya na zo na idi miya wani yaro on zai ya zo yake ga dada a gidan mutane yana wurin lallare nake to nake to bar in tashi in tai eh mm. wanda ta mutu eh nake to bar in tashi in tai kai in tashi ashe duk mutane unguwa sun sani hal ta mutu ma ni ban sani ba ina gida ina miya sai daga baya ne wani wani yazo wata ta zo take to wanga dan bazabara ma mm. ta goyi ta ita ma bata san hal ta mutu ta goyi ta daga bayanta mm. ta kawo min ita anan tabarma yana nan da ta kawo ta ni na dauke ta na dauke ta na ce mami mami eh bata abin ga na dauke ta abinga ni ban san mutuwa ba ni ban san ma ta mutu kana shi a na ta uku ni dauke ni dauke ta haka ma shekara biyar da wata shida bakwai ne gare ta san kuma san kan satuma ne gare ta eh shi ne gare ta na dauki kanan shi ta uku a goye na dauke ta na sayi a ta mun ta annur da mu nan annur i liktan annur da mun ta liktan annur an duba ta a shi lokaci ma babu sun ke babansu ya zo ya kai ni gida mm. in yi shirye-shirye kan a duba ta in zo gida sai ta aje ni take batta nan ma mutuwa za a kai ta mun san masu gidan nan bayan mu ne hanyar makarantar suke eh, wane ne ya kai an samu wanda ya kai ta an samu wanda ya kai yanzu yana wurin polisai ma mm. su biyu ne mata ko maza maza biyu akwai ni shekara 25 akwai ni shekara 14 bincike ne aka same su kuka polisai ne sun zo sun samu uwal da sun samu uwal uwal an te uwal bata da lahiya ta wuta da ta zo uwal ta uwal ta ga yarinya a kwance take ta san har ta mutu sai ta tayi muta ya tambaye mutane su gani mutane unguwa sun san dai ya mutu su an rasa dan wane ne kun gane ku abun nan taba ta kenan yarinya shi kashi da an ba ta ba ta ba ta ba ba su mata ba kamar fyaɗe kamar viole mm. ka ba su mata ba ka bugo dai ne an mata to menene dalilin bugon ta mita wallahi haka dai ne polisai yake to yau ne za a ta a shari'a ni dai har yanzu ina jira mm. ni dai wallahi Allahumma ya lam wallahi ban sani ba likitoci sun duba ta ba sun duba ta dun da mun ta annuwa da an duba ta an te bugu ne da optal mata duba take wallahi bugu dai ne an mata ni da tunani ma mm. wando a haka mm. nan ne an kawo wando ko a ce a yi violenta ta ciya saboda mm. taurin kunne gare ta eh. ta ciya a danga bubbuga ta lokacin ta yi ta mutu kun ga kamar wandonta an dan taba an sha wandonta an sha wandonta daidai nan ne ta take i ne wandonta ko a ce a taba ta ita ta ciya a dan bubbuga ta yanzu an binne ta ko ba binne ta ba binne ta ba sai da la'asar eh haka ya kace wallahi tun same di onze same di eh, eh ne abin ya faru da sahi ne ni onzar zai taranta dai ne an kawo mini gawa ni ban san ma gawa ne ni da mm, kai na dauke ta eh ban taba ga mutuwa in ba ita ba da dauke da hannu ni na kai ta ma mm. babanta babanta ban san iya waje ko iya morg iya garin kenan iya garin eh da an kawo ta ma iya na a fada nake tashi nake ma bata da lahiya take mu mu shi a daidaita shi ya biyo mu da moto ga a daidaita ya saya ga ita da mun ta liktoci sun amshe shi sun ke ni in saya a waje da an ta an duba an ke bawo amma a can a a annu ba su gaya mini batana sai da mun zo gida ne baban su yake to in ta in tattara gidan mm. ita batana ka akai ta mutuwa wallahi ni in san dai wani laihi ne ta masu da sun buge ta ko ne wanga dai ne ni ina son dai a in sani kaka ne dai al'amari ya faru dai ne ni ina so in sani eh, sai ma sun zo sun ke na yahe a kai gaban shari'a a ma ɗaya kirkinta wallahi ni ko gaban furokira ko ba nan damgaran ko nyamai ne sai na je in san dalili wani ta musu da sun kashe ta wani dalili sun kashe ta Shi dai wannan bala'i na fyaɗe yana faruwa a wurare daban-daban a wannan lokaci da muke ciki abinda ya sa iyayen yara fargaba da tashin hankali kamar yadda waɗannan mata da na hira da su suka bayyana min. Sunana barai. So barai kina ɗaya daga makwabtan wannan eh, mata. Me za ki iya ci game da wannan abu? Mm, wallahi mu dai wannan abu mun yi jimamin shi yarinya. tunda a lokacin mara ta zo ta wallahi da suka zo su ita da kananta kenan kanan ma shi ya zo ya kwatanta ma mammal yarinyar mamman su uwarsu eh, eh uwar ta ta kwabe shi kamar ya zo ya iya gaya mata mami gida ta zo ta gani babu hausa yaro inda zai yi eh, kwatanta ma uwar he ta bige shi ta maida shi makaranta he koma kohar gidan da yarinyar take ciki yake kuka an rasa yadda za a yi a tambaye shi ya waɗi malam ya je makaranta iya tambaye shi me ya same ka ya ki kwaɗi shi babu wanda ya san hausa shi a matsayin ki na uwa kamar ya kike gani irin wannan mu uwaye mu diba yaran mu shiga da hotar su mu san shigar su mu san hotar su kuma mu kiyaye diyan mu in ka kai su gurin malami ne sun tahi ka je ka gani sun je ko basu je ba yanzu mu yanzu wani ungon ma wallahi ta ba mu tsoro gaskiya kin gani ko da hannu yariya ma diyar ta ma ita ma ta bi da gudu ana cewa yara su zo su zo sunana fatsima fatsima ya zaki iya mi zaki iya cewa game da wannan wannan ko alloba ci sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati tun da dai da hari yarinya ta yaran mu nan makwabtan mu kan yarinya ta ya kiraye su su bi za su makaranta yara he suka huta da gudu sai akan an yi haka yara da suka zo daga makaranta aka ce ya kiraye su ya kiraye yara ni ni ta na kiraye ta ta zo in mata wanka he ta huta da gudu he na bi ta za ta makaranta na bi ta ne haka banganta irin je daidai kofar gida banganta ba ashe ta kada ta ta Allah ubangiji da ya kaddara wannan yarinya ce wallahi da yarinya ta ci Allah ya kare wani kira zaki ma uwaye eh to su biyu ne da yanzu da yan gida ɗaya ne su biyu a ciki aka kamo su yaran dama wallahi sun addabe mu a unguwa kuma a matsayin ki na uwa wani kira za ki ma iyaye game da yaran su wallahi mu tsaya mu kula da yaran mu shiga su da huta su tunda dai yanzu wannan cikin kula ce muka gyara yaran mu muka tura su makaranta mu mun azamin sun tafi makaranta mu yanzu ba mun azaba yara daga su zamna su yi zaman banza mun kora su sun tafi makaranta kuma mu ba sani ba a hanya ke na yanzu sai mu tsaya so da kafa mu sa ido akan mu. yaro in ya tafi makaranta nan da minti goma sha biyar ishirin mu bi bayan shi eh mu ga ya tafi ko bai tafi ba ko mu raka shi mu ga ya ne ne lokacin tasowa hallo lokacin tasowa in yi hallo ya zami tunda abu ya zama masifa kenan dole ne mu rika bi so da kafa mu ga shigar su mu ga hutar su iya To Ubangiji dai Allah kare. Suna na baraka. To malama baraka a matsayin ki na uwa. Ni za ki iya cewa game da irin wani al'amari na yara. Wannan al'amari na yara dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenan dai mu uwayen yara mu ya kamata mu ta tsare mu. zuwa makaranta dole yaro ya je makaranta. ma aiken shi kai. In ma'aiken shi kai. dole za ka aiki yaro to wannan al'amari ya samu a unguwa wannan yaya ne za a aike nan ya zama tilas yaro in za ka aike shi ka bi bayan shi in makaranta zai je ka bi bayan shi in ka daidaita sabkowa daga makaranta kenan ya kamata ka tari yaro ka tariyo kayan ka kawo gida ka hanya shiga hankalin shi kuma yara a aika kwatanta musu yau da gobe su gane in an kiraye ka kakkashe makaranta aka aika ka duk wanda ya kira ka ce baka zo a yi ka galgadin yaro hal hankalin shi ya zo yarin yanzu wani yar shekara biyar ce kidi ba ki gani wani irin galgadi ne yaro yanzu dai kidi ba dai ki gani yarin yar shekara biyar ce in ya ce yaki bata san ba abin da ake nihi ko ka sha ma yaro dan shekara biyar kunne an wani ya kira shi sai ya je sai dai tsare na ubangiji kawai Allah tsare mu zira a gaba daya hakan ne ta sa kungiyoyi masu yaƙi da musguna ma mata da yara kanana ke ta fafutuka da faɗuka tashi na ganin an yaƙi wannan ɗabi'a hajiya ummadin ita ce shugabar sos violence fet ofam wato kungiya da ke yaƙi da musguna ma mata da yara ƙanana a nan jihar da magara. To na gode da kuka bani wannan dama shi dai zancen cin zarafi abu ne da duk duniya kowace mace tana iya samun kanta a ciki. ganin haka ne ma ita majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki ƙudurin cewa ya kamata a sallace ta keɓe rana a sallace ta don amma mutane tuni da cewa mata na samun musguna kuma ba abu bane da ya kamata a yarda da shi ba abu bane da ya kamata a amince da shi ya kamata a fito a yaƙi wannan abu to shine kenan eh, a ƙaramin tarihi na wannan rana shine kuma mu ma eh, nan nishar ba a bar mu a baya ba tunda aka ce musgunawa babu ruwanta da talaka ko mai kuɗi ko mai kuɗi ko wanda ya karatu ko wanda bai yi ba kowace mace kowace mace duk matsayin tana isa kanta a cikin mazonawa kenan eh, mu ma eh, gwamnatin mu ta ɗauki take namu na nishar na kanmu wanda ta ce gabaki ɗaya mu kama a yi action patriotic a cikin tsarin refondation don a yi kokowa da musgunawa na zamantakewa an ce ma su sun ce zamantakewa paske kowa ma yana iya samun kanshi a cikin musguna wannan musgunawa har yara muna gani wanda ya maza wanda ake viole mun sa sha mu irin wannan kaki kenan musguna wannan ta shahi yau a yau dai kowa ma ta shahi shi kowa yana iya samun kanshi cikin musguna to gaskiya akwai yaɗe kuma akwai ka tahi ka bar mace babu ɗaukar nauyi saboda ko rabuwa ko ka tafi wani tabara ɗaka babu aiki ka barta da yara yau ko ba yara ka arme ta ka barta ita kaɗai ma ci da sha akan ka yake ka tafi tabara da shekara ɗaya shekara biyu ba labari ba wani aikin kirki to kaga wannan ma ita ma musgunawa ce to wannan eh, vraiment muna samun irin shi sosai ba dan wai sauran ba ma ba a samu sauran ma muna samu don raskon abin da muka samu a wata shida daga janvier zuwa juin mun samu ka ɗari da ɗaya na cin zarafi wanda takwas eh, yaɗi ne ya aikatu ma takwas wanda an kusa a yi ba a aikata shi ba allah dai ya hana muna ce mishi agresion an samu ka talatin da hudu na wanda bugu ne macen ko budurwa ta samu bugu a cikin zamantakewa mun samu ka talatin wanda an tahi an bar macen babu abinci ko kuma akwai dama da take da an hana mata samun damai sannan mun samu arme na dole shidda wanda kan arme dole gaskiya addini ma bayar da shi ba to wannan mun samu raskona mun samu ka ɗari da guda ɗaya cikin ɗari da guda ɗayan nan yanzu na rabin shekara kenan in muka kai disambar in allah ya yarda in mun yi raskona fitattar abin ma zai kai biyu riɓi biyu na ɗari da ɗayan sannan sai babban abin da ya tada na hankali wata wanda ya wuce a cikin watan nan guda mun samu kashewa macece ce mai armi da ɗiya an samu guda biyu wanda aka kashe wannan ya razana mu babban tashin hankali ne kenan wannan yana gwada cewa lalle lalle mata suna cikin musgunawa shi ma wannan ai babban rashin imani ne rashin tausayi kenan eh, rayuwa har yau mutane ba su ɗauki ba rayuwar mutane tana da muhimmanci tun da Allah da kanshi ya karrama dan adam dan menene mutum kai wanda baka yi shi ba zakka ni neman ka hudda mishi ran shi wanda Allah ya bashi to wannan ma abu ne wanda ya kamata a ce an hutu an yi magana ku kanku ya kamata ku yayata wannan abun kowa ya san gashi na abubuwan da ake ciki kuma kowa ya ka gudunmuwar shi na a fasa irin wannan abubuwan. Kungiyar ta yi kira ga al'umma da ta bada tata gudunmuwa wajen yakar wannan ɗabi'a tare da ita ma gwamnati kan yadda za a haɗu a yaƙi wannan ɗabi'a ta cin zarafi. To har yanzu akwai sauran eh, rina a kaba wajen hutowa a waɗin. Shi hutowa a waɗi wallahi babban taimako ne. ga wadda ake cin ake zarafin nata da kuma wanda shi ma yake cin zarafin kowa an taimaka mi saboda in an hodi da wuri za a ɗauki matakin da abin zai wasu ba a kai ga banna ba in ka ki hodi kuma ka zama complice ka ga kenan da kai an haɗa kai an yi wannan abubuwan shi ko duk abin da ya kamata ya kamata a ce in dai ka gani a addinance ma in baka iya kawo gudunmuwa kai da kanka ka faɗi inda za a iya kawo gudunmuwa kenan wannan mutane kasu yi tsoron hutuwa ni dai kullum ina gaya musu in kun zo kungiya kun hudi ko in kun je kun gaya ma fds masu iko masu kayan eh, teni ba su hutuwa ba mu hutuwa mu ce ai wani ne zo ya gaya mu a'a larsu wannan wurin ba da labarin mu a asirce yake babu ta yanda za a yi a kwatanta ma kai ne ka zo ka waɗi ko ke ce kika zo kika waɗi kenan mutane su ɗauki ƙoƙarin cewa su kawo gudunmuwa a ceci rayuka a ceci mutuncin mutane a ceci mutuncin abin ga al'umma wannan shine kirana da nike da ita ma kuma gwamnati akwai kira da ya kamata a yi mata ya kamata gwamnati ta sake revision vitan wannan dokoki da muke aiki da su wannan dokoki da muke aiki da su gaskiya ni na ga sun zama tsohon yayi sun zama tun da yanzu mun samu mulkin kanmu kamata ya yanzu a sake wannan dokoki a zamna a yi revision su a daidaita su da rayuwar mu ta Nijar kawai ya kamata mutane su san darajar mace ce su san darajar yaro in dai ya kam an yi wani yaɗe ko wani abu ni wata shekara biyar da ake badawa gaskiya ni banyar ta gamsar da ni ba wannan ya kamata mulkin ya kamata tun da zaman kanmu ne muke yi ba na wani ba mu zamuna mu yi dokokin da za su buga da kyau wanda mutum gobe in ya yi ko kai ma wani zai yi ka ce kai wani ai shekara ka aka bashi dan mi ba shekara 20 ko 30 ba tunda wanda ka bata mata rayuwa duk sabin rayuwar rayuwarta ne ka bata mata to kai ma ya kamata ka san kayi abin da eh, eh, an bige ka da sanda in kuma hallau na ka ta yi ka bar macen nema babu abinci shi ma ya kamata gwamnati ta duba ta yi doka mai tsanani wanda duk zai ta iya bar iyalin shi babu abinci ko ya ta yi ta da ko dan ta yara bu suna gari ma ya ki kulawa da yara tun da yara nan da ba a kula da su karatun su bai zuwa daidai su ne yan shaye shaye su ne yan sata to kenan wadda mi aka karu da su kenan ya kamata ni dai ina kira ga gwamnati a yi zamna a sake dokokinmu a yi contextualization da rayuwa irin tamu ta Niger. wanda kowa zai shiga hankalin shi kowa zai san abin da ya kamata daidai da wanda ba daidai bai ya kiyaye shi Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. wannan miyagun ɗabi'u sun ta da hankalin kowa da kowa a cikin al'umma hakan ta sa su ma hukumomi yin kira tare da nuna takaicinsu kamar yadda mai martaba sultan na da magaran alhaji abubakar sanda ya yi kira lalle kamar eh, wannan bayanai da kika yi a wannan 'yan watannin mun ga abubuwa da yawa wanda yake na ishara da aka yi cewa yara matasa suna kashe hal mata da kuma harkar yaɗe to wannan abu ne wanda yake lalle ya tada mu hankali kuma yanzu a shi ne ma muke nan muna ta fama mu ga yadda za mu yi eh, a ko'ina ya kasance an samu an yi tsari na yadda za a dinga sa ido ana ji kuma da kunnuwa saboda wannan abu mu samu maganin shi yau duk abin da yake haddasa wannan abu na farko shine shan miyagun kwayoyi da ake wannan shan miyagun kwayoyi da ake jami'an tsaro suna ta fama suna ta kokari masu unguwanni da sauran mutane suna ta kokari na cewar suna dan bayyana su ma ana gani ana kama su to amma duk da wannan abin ne ya yi yawa ya yi yawa daga inda abin yake shigo mumu kowa ya sani kuma in ya shigo Eh, lokaci ne za a yi a shigo da shi a lokacin da mutane suna hutawa lokaci ne da za a shigo da shi a cikin wasu abubuwa da za a yi a ɓoye shi a zo da shi duk da haka ana ƙoƙari ana kama su to amma mu abun nan hanya biyu ne za mu bi na farko za mu ci gaba da jan hankali kuma na biyu za mu yi addu'a mu ci gaba da addu'o'i saboda wannan abu allah ya kama mu sauƙin shi allah ya cire mu shi daga cikin kasashen mu wani abin ma ya zamanto mu kawai ya zama tarihi ne saboda haka muke kuma ah, dama ce na samu allo ina kira ga jama'a duka na jihar da magaram har gaba ma da jihar da magaram don allah duk annabi kowa ya mai da hankali akan wannan a sa idanu a buɗe kunnuwa duk abin da aka gani zai zamanto fitina ce kamar shaye-shayen wannan da masu sai dawal. sai an kawo ai za a sai da shi in an saida kuma za a sha a yi yadda za a yi a sa idanu a buɗe kunnuwa wanda yake yana kama wannan masifan a yi ƙoƙari a yi maganin shi kuma ya zamanto a kowane lokaci za a shigo da shi mutane suna bin abin wannan sau da kawa su tona musu asiri a kama su a hana wannan matasan namu shan wannan mugun magani mu wannan masu yin wannan abu allah ya shirye su kuma wannan hukumci gwargwadon kokarin alkalanmu jujojinmu suna ƙoƙari abin ne ya yi yawa yau in aka bi wasu abubuwan gidan kaso maɗanin baya ɗaukar mutane a kiyaye wasu abubuwan da za a yi a musguna mutane abin da baka so a makalkawa wani yau in iyalinsu ne akewa haka a bisa shi dai. Toma da lama sauraro yanzu kuma sai mu leka kicin a filin kwalama inda za mu saurari yadda ake yin dan wake da mai da yaji tare da malama mammati. Assalamu alaikum murya Amurka. suna Sunana Mati mai dan wake a Jagindi. Zan gabatar muku yadda ake dan wake. ake hada komai da komai na dan wake da warko dai kana da rogon ka a jin sai ka kawo wake ka gyara rogon da hwari bushashe saboda a cikin shi akwai dauɗa daga a ciki mm. a gyara shi a daka shi manya-manyan wani ake dakawa ka gyara waken ka kawo miya ita ma a gyare Ah, miya kuka miya kuka da kakka ko mara daka in an samu da kakka ta yi hmm. ake sawa hmm. in an samu babu da kakka sai a sa mara daka hmm. a gyara shi a sa a bahu a tahi a kai nika in an samu ga an dawo sai a dora tukunyar dan wake kuma ana tankaɗe gari in an tankaɗe shi in an dora tukunya an hura wuta an tankaɗe gari an ajiye an jika kanwa kayan ta tawasa sai ka samu ka kwaba dan waken ka hmm. in ka kwaba an ta tawasa kuma sai ka shiga nasa dan wake yau ya ne ake kwaba in ka ka dai garin ka ka zuba shi a roba kanwa a jike sai ka kawo ta mi saboda a kanwa akwai itace a cikin ta hmm. kenan ruwan kanwa na shi zaka tace da ta mi hmm. zaka ringa zubawa kana kwaba to in ka kwaba shi mai dan tauri tauri kake kwaba shi ba mai ruwa ba kenan da ruwan kanwan kawai ake kwaba da ruwan kanwa kada ake kwaba shi mm. in ka kwaba kuma tukunya in ta tawasa sai a shiga nasa dan wake ka aje yajin ka daban manka da kudi-kudi a aje a gehe in ya dahu kuma sai a azur tawasa ɗaya ne ko tawasa nawa yake ta tawasa biyu mm. in ya boro na hari ka zuga shi da lidda yi kuma hallo in ka kare ta wasu shikenan ya dahu in ka jujjuya dan wake ya dahu ya ka hudda kuma sai ka rika zuba wani kokwa sai ka nasa kuma ba a sauya ruwa mm. kuma da wannan ruwan shi za a ci gaba da nasa dan wake mm. abin da ya sura to kamar shi yajin dan waken ya ne ake hada shi shi ma na ga yajin naki masha Allah yajin na farko akwai kuli kuli kuli-kuli daban shi a sa mishi gishirin shi da aran maji ake daka shi daban daban ake daka shi a ajiye shi mm. kuma da hushi ma a sa mishi gishiri da aran maji shi ma a daka shi daban kuma aran maji daban hallu mm. shi ma ake daka shi shi tsidahun ba a sa mishi irin su masoro citta komi da komi ana sa mishi kamar tawarnuwa busassa mm. a sa mishi gujen miya busassa da citta da masoro hmm. ake gamawa a daka shi yaji hmm. shuka kuli-kuli a sa mishi gishirin shi da aran maji da citta hmm. ake daka shi shi ma kuma aran maji a murza shi aran maji shi da gishiri ake gama shi a daka shi ma daban daban saboda wasu yajin bisa suke ba aran maji kenan sai an sa musu aran majin wani shi ne kuma ga mai a soya shi ma mm. da ba a aji da albasa kuma ga albasa da tumatin da lemun tsami su ma daban a yayyanke tumatin danyi eh. da albasa su ma daban a aji duka sai a hada a zuba in za a ci sai a hada a zuba to amma ah, malama mamati wani lokaci na ga wasu suna sa kamar mayonnaise a cikin dan wake shi kuma ya ne ake wannan hadin eh shi ma mayonnaise kamar masu so mm. in suna so da mayonnaise ya su ce ka a sa musu kuli-kuli kenan an sa kuli-kuli an sa mayonnaise bai gamuwa shi ne eh, mayonnaise kamar da yajin wannan ja mm. da dan waken a sa mai da albasa da lemun tsami sai a mm. kama mayonnaise a sa mm. kenan ka takula shi sai sauya kala daban amma inda kuli-kuli ne kenan mayonnaise ba ta gamuwa bai haka ake kuma amma wasu suna yin dan waken kuma na fulawa wasu kuma suna yin kamar na dawa irin wannan kaura eh akwai na dawa daban na fulawa daban shi na fulawa an zaka shi ne mai sauki fulawa kenan ita ba a sa mata wani wake ko wannan miya kadai ake dan tarwa mata kaɗan in ka tarwa mata miya kuka mm. in ka tarwa mata miya kuka kaɗan shi kenan sai ka kawo kanwa ka jika ita ma da kanwa ake dama ita ma da kanwa ake dama ta in ka jika amma ita damun ta ba kamar na damun rogo ba ne. Mm. ita kana iya mata dami mai ruwa saboda tauri gare ta ita eh. in ka mata damun mai tauri tauri dan waken yake bai ciwa da kyau amma in mai ruwa ne kuma taurin da yake yi mm. sai ya tauri sai ya tauri eh mm. shi kuma na kaura shi kuma na kaura ita ma dai kamar na rogon ne ana sa mata wake ana sa mata miya ita ma kuma ita ma da kanwa ake jika ta eh, eh. duka haka sai a jewa shi da ɗaiɗaiɗaiɗai ma da lamun gode mamati mai dan wake Allah ya saka da alkhairi to jama'a masu sauraro kun ji dai yadda ake hada dan wake da na wake da rogo da na dawa kaura da kuma na fulawa. a sha tuwo. To jama'a da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma wakiliyarmu Tamar Abari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da casa é souvenir.